I gave my salam to the mountain. And I drank from the mountain stream. And I walked upon its surface. And it all felt like a dream. and this mountain it is a Muslim, and I feel like he's my friend. And as I climbed onto his peak, I wished it would never end. Oh. We should be like the mountain. It never complains. We should be like the mountain. It praises God and never complains. We should be like the mountain, like the mountain. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تلبوه تليه ونبو جعل الله هلانتا كافتان نجا أمبدنا كنكيري جاهم cɛcɛla ha woro home radio ba alarba yiemu tafsir ja tun su handa na muna ka bun ja tun watuwan yalce ku isa bau son a ikonyu no a kutunin sabo irba a yi dunaidin ta arjana mun na bali bila kuti sani karna kpe sura ta ha takarmuhu ayajan aya lijanaha aya lijanaha anin pie ana ba 96 betu no i chatna sohem garja la halanta manga mabile uchibe bambona madam paulina oda ya ticha a tichi song nte jabin kanda namune adanye ku lejel ten onle ogane otu pogane jamaa kanin jalan gwalo ga pogo ba jaran ta nyelme hena muna da iba har karin kulhu Allah buta buta nes na eh Rashid ma unan tikarba biye Rashid an bi hom home eh, aje a clinic yoler muslim homeland homeland eh. o yanni hadana a nin bi jiniye be niye cibe ana gabe ki tattabe ma k'u ku yi jona turi amma ni yantarhe a kuri ana Abdul Rashid ne mo na bia nku ɔla ba ha ɔpɔ ano obibire da na mo ne mo na ɛba yafa mo na bɔtɔ yi gye kubo karikari nkuru walahu buta buta. bisimilahi rahman rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahman rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تومنا فينكو إن شاء الله تيكا تذكر سورة الطه أو تا ننتي سكس جيت نلاقيه بي أكبر بيلا بيلا اغرا فضلت إبراهيم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 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا tiyalenka nabi musa alayhi salam kuwon an wadi fir'auna cun yo isra'ila bihi a garan bayiri o yalban ko chale ku ganda namun nan piyan a ati diya taurata taurata ga imbo anan karbo annabi a wa kubo chayel kubo ka naamen sa o garan kʋʋ e y ber pista ka naamen tɩ vẽn ka a ber pista pala tʋʋ ba vɛn ka daa naamen la de ber a palo a wʋl ka ber lijayi la wa fi khilali giyabi sayyidna musa sɔdaba a ma sona a wa adalla kauma fir'aun bi hawaihi rasul musa an waga ada mikati da musa samiri da ya daŋa a daŋa la on da on imaali naahu a ka naahu man tuo huro ban tono ka bi musa pɛnaa lɛoto wa un wa ya on wa yi deme ne jariko aniŋ bandeɛya a yi yɛltiihu ŋa puon kyɛ na baŋa a ahabeŋ o biɛro ba ba ku un nyɔge o biɛre teɛnaŋ ane o gyuŋ ka biinii kpɛo kyuŋ wa de o meŋ bahi a suhideŋ kuubo pamara a kyɛ haa mansifa neɛ kare nyɛ karen teɛ wo yaŋ de kyɛo ko bɛ pɔisi wo yɛ eŋ kuu di kubi bii wo na nyɔge ŋmeɛhe kɔŋ bojuŋ huwa almusabbib he is the coster قال ميبا kafa ma khatibuka ya sabiri sabiri bontur ga in e malabo ga kan batuna qala wa yaljihi yalya ka basurtu kan ya yalanga bi malam yabsuru yalanga anan ba an banya bihi anu ana yalla manjana ona la kan ya jibrila o yo gbe amma ne o je ja من بل كفرهم بيده فكبرت كبدة كبلا بيا من تو أون أون بون من تو نو نبغا أون نبغا أون بون من أثر الرسول أي جبريل بونر فربستها أي فألقيتها في فم العجل mando en alanahol man maalo ne bolu o ka kabilage un kono wa kazalika ka ama hinga jaman to ngaya sawalat nafsi li ne yalan en man yibor dogo onan be man to bla tane ya bla karab lan nabi musa na yo nabi musa to mu araban fe ko e bla ja on bora ko ka bɔ ko bondiagre ngakuranku okungonno qala oyaleya fazhab fasa bulajum musa samiri gara fa inna laka fil haya ka an yɛ kpara mɛ a kui i voruhum puom an ta la kii man yala laa misaasa ka kun tɔma. لا أحد يمسك ولا تمس أحدا لا تكلم أحدا ولا أحد يكلمك لا تجالس أحدا ولا أحد يجالسك لا تتعامل مع أحد ولا أحد يعامل معك دنيا بان ذا ومشغ مو بلا كيرانكا بيا الكفا إن لك في الحياة تو إلى تو أنتاري أن دنيا بورو نبوم أنت كولا إذا نكر لا لا مساس don't touch me كتا كونتوما أنا من كندوبة بني أبو أنا بوه من يويكا كونتوما هنا ka lasiri ka yie musa samiri afraka bila ibolo afraka bila a iyalmaŋa tɩnda yɛla ka kyɛ ka ka ban pɔgɔ o bie na o tare bolu yaaha neɛ pɔgɔ ku ban peɛle o ban pɔgɔ o o dan ba dɔge baha ban na ka nyɛ o oyaaha k'o iri ɛbla ajun kɔntɔbɔ yan yuori la i ma k'a wuli ka neɛ e sɔyɛ la a lɛ o ma k'o bɔr'o kɔntɔn o mm. bi be tugun ban jaa ha bii ba de jini mine bon bolu kɔntɔmi hɛ mm. ana tugun ban ŋmɛ bolu tugun ban ŋmɛ ana kpeɛna kyɛ alamu kɔntɔn hɛ yan o ci be. abirayne simmaha simma bonya naa nensaala la o a maŋ yiw diya he a de buuhu mine yɛre a di tiimbuura mine a ŋmeɛho meŋa eŋ yeltarihi mine puoŋ baŋ boɔna simma kyɛ nensaala tol la kogu bonyaatu naa nensaala la a maŋ diu damana bilaŋ ko eŋ gbaŋo gyaa wa pɛla kuwawuri vugi ki nun kpɛo n gbɛrɛ ka maa ko wulima saka o ma ma bɛ mun ku gbɛɛ ale o ga puori n kyɛnɛ a gara ki ne wa bɔro si n in n lɔti bɔro gɛrɛ jɛ nu bɛ tumi ana ka jaa bon bora la a jun kyɛ musa Samiri, daŋa laban emo a yɛlɛya k'u vɔrihu ŋa on to tumbilaŋa ŋa أن تقول أو يلهون على الله مساس أو كم بان فيه نيا كم فيه نيا بوما أنون شو نيا جامن كم سان فيه كان نيا فيه هو يجاء بي كبير نيا أنا أنا نيوش فيها بلا كان دا إيو شو يلكرو كوا إن لك موعدا تنوين نعم. وإن لك موعدا أي wa inna laka mau'idan yawmal qiyamata fin nari kaci to antare jahannama ŋmaa binnu kaŋa kiyama daara ne daa naamuna an banna mm. ite a yun la a tuura ŋa diu bilan duna kyɛ na wa kpɛ jahannama lan tukhlifa lan ki tukhlafahu mm-hmm. kun daa kumbanci hu jaa maw'idan ni ban bibi ko la jahannan ti hona nda na mun yanka lan tukhlifahu ki da kun to anyi muja adoje ai bi yanka abajo farabula ki na kyon musa samiri ba ko ya kwanda no to bonju ba dam kwanda mu na ba da ka anta kula la ban tubi mm. karabi musa bin alaka wanzur musa samiri ki leuka nyawa ila ilahika leuka ibun tunu na kuwala na hona allazi zolta akifan una in kelan duma ingan alaihi o ingan allati olo allazi ora labo nga zolta akifan alaihi in iduma e akelbo ingan aturana kaye blatan na ewo lanuhurikannahu mpwenkar da cugu tɩ cuga bolu y e bagana salma e ni jaayende y e, ŋuuna tɩ ba dɩla sẽn ni tɩ ba boɔrgo tɩ ba yaroo kɔday pʋmma bɩla puoriŋ la nansifannahu bɩla puoriŋ kerda puruhu nasfan purhibum filyemmi a en manjulumu an wa y bɩlana o naahuna nda na mini bɛmi n kana bi musa bɛm bɛn maali bolo buum buum kara a de e mu naahu na un jaji un di wa baaha na e nan la ya taa ban yɔgu pulihi pulihi bu a de lɔ lɔɔ mani un kaara o yaa do labila lɔɔ i i nyɛ o a ju yɛlɛ ka kanahu tɩ poɛn ka na tʋgɛ musa samiri naasʋnɩ n maalena pʋmbɛ bɩ la puoriŋ la nansifannahu nasfan tɩ nasifan purusum purusi bum fil yammi a ẽn ana man julgu ne إنما إلهكم الله الذي لا إله وسع كل شيء علما إنما إلهكم kii banke bontonu ne yɛlemaga yan eŋa allah naamunu la allazi kuri la naaŋa la ilaha daana jaa an cibe inna tonku tumbi waajibu kii nyɛ san yau illa allah illa kana mun nan ma bagar ne yan wani ba kweje le jeja a ilman kana mun yalhiyan bambo engan kulle shay'in yalla yalja yalla tiba na edunan kana mun baba mu ya alamu sirra wa akhfa ama hinga an iwala an sɔgla gondo namun bama wa akhfa yalla man allah sɔgla par gondo kanda namun on iwala on bama wasi'a ilman namun bambuna o yalhiyan kulla shay'in bulla bulla bun bon ja'inan bon jasibe ka namun baba mu yala ajitu yau pɔbɔtɔ yɛlɛ yɛlɛ kɛ namun hmm. baban kelin bi yɛlɛ cuusigi bi curun cuha yala cuusigi انا بلانا دايما كي اكيد كي لما نفعت يلقرون انا وسع علما كل شيء نعمل بامبو وقلي بلا بلا بلا بنجع كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا كذلك بلليا نقص عليك تنتوها كرو إنا نامنا تنتنا من أنباء ما قد سبق أي دوهي إنان duohonga an parisiɛni keenan ba wa bojuya nabi musa o yɛlɛ tun tuohi kubolu tun tuohi kursul muhammad sallallahu alaihi kwanan ba tuntuntuna kwa ba dogo kwa ba dogo na bana mhm. ajo ka kazalika blangala na kusu alaika tun to ha kure na cira mama ma kan sabaka yalanga ampara min anba ayi no nyimi duho ina mhm. wakad atainaka la hakika kar kuye na cira ba sikran qur'ana mhm. min ladunna ayi tisar bon so bon bobu kan zikran لأن القرآن كبجون كقرآن يا هو الذي يذكرنا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة قرآن لا بونغا تمان ولا قرآن من تيهت بل جاء أن يتنافى دنيا يرنجا أن الآخرة لذلك سمي القرآن في هذه الآية ذكرا إضافة إلى ذلك أننا نكبس بعض الآيات من القرآن ذكرا لنا ونجد مصالحنا في الدنيا والآخرة هنا تمام بمبلا إيه ذكر هي أنا قرآن بوم أيوالا أتغرى كان دانا من نانبيا أم بان أيوالا أمبان بان أجوك ولكن آتيناك لا شيء كر كينا شيرا ما ذكرا أي قرآنا تكوين قرآنا يا من لدنا أي min indina a yi tisam ne ji ana ku yi no من أعرض عنه فإنه يوم القيامة وزرا من نيو نيا أعرض عنه أم بالبوري أي قرآن إنان فإنه كيف كان داننا يحمل وزرا ka dana tuoye junubu yawmal kiyama kiyama dahara a yelen a yesiyele kila niyen biri puori ayi kuana engan ki banka kiyama da kira tuoye tuo ti huwa kwa jahannama A jun ka ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam on yele kurti fi ihda hadisihi o yelen ka kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an fala takun rabi'an fatuhlan ka kurana ya firbula a kusulama ja ki ban kurana kina wa ban kurana ka kebe biyonu wa ka ne mbɛ kita tuntun bɛɛ mine mi yan ana en bi a yoŋ kyɛ ba biŋ yɛŋ ka neɛ gyaa koraa na tuo ki je kaŋ ka te tɔka alkur'anu ka kur'ana ya hujjatul laka duna gyaa gboŋgboŋ in ma ka kur'ana te e bolu ana so kpeɛ ŋa kui k'i kpɛ arjana aw alaik bi k'u di seɛ ne bɛo a kui k'i kpɛ jahannama kullu nas a ku bihi gyaa yɛgdu yɛmma nyaagyeɛ fa baa'u nafsa imma in ima koɔ ha kurana korana fa mu'tiku ha imma ka kurana wa e kan hɔriya aw mubiku ha bi ka kurana a i halagi to yal kɔnti yal ne ja wo muso kurana pɔhala isaɣya e basa saɣa ti be kiyama dara kurana die sie de kare arjara arijana muna de blokuti karim nabi be kurana na di sie de kare bolu jahannama mun na ita tanga ka kyerɛ ba bara wuriti noba ne koɔ an na bɛŋ ka o tɔɔ nyɛ gyu nɔɔlen kpɛ argyana na ba ɛrɛ noba bata kiinan bɔ paaha noba bata ŋa puoŋ gyende wɔɔre ba kaa tori mɔɔra kii pɔrin ba puoŋ ka kun aliman ina silama kii na yi ci a yi kii ta tuo juru bu yaŋ kpɛ jahannama sai kii ban koraa kanna boyu gania bankura na karina i kun ban sɔrɔ tɛnɛ harifu bonyen baraji pie harfu bonyen baraji pie ka ne yɛ ka alhamdu mm-hmm. alhamdu yom baraji mm-hmm. pihinu mm-hmm. ka lillahi ba paa hmm. dɔlu kɛra neɛ kan na kurana ina yan kana mun sa kiyama dara ikule e ben tuo junubu ya kwa jahannam naam akwana mega junubu bibe tin wa kan kanu ba kwana ku nu ye kula tuo ana junubu ya mbala bala na hu inju atu bala pe inju atu bi nuwa inju atu bi nuwa block inju atu kwana ye tuo buni ikule e tuo ka au mutaalliman ndɔn k'i b'o ban kurana t'i bo jie gara daahu awa bilana night school an daan wa ka noba urahana wa bi ta'lim quran wa dirasatihi awla bi night school ka neɛ wɔyɛ ne nkpɔn night school kiti daa gbolu nansaare bilayan fabin babila awla ki ga kurana ni na sukuu bojum edunɛ labila ye kɛɛba labila aw mutaalliman kina ba ban kurana kasi eni an ka daana an wala an daaha kurana emi nu yiyen bila ka neɛ wa daaha kurana emi ja bereji ni man gara tiyara a repeat ban sewro bereji akuri mustami an pampara ɛba bankora na karembɔ ɛba gana daa ho tɔki mɔɔnin biri a wuro kurana je majlis ja bankan na tafsir kurana tuta ga kanin kwalle man ti jimben wallahi na in na fa tudan ci ga ke bata in na fa radio jam in banko ko re tafsir kurana bankan na wallahi tuma kan ka tanta ki jore a pur pur pur ati boje jin ayo e na jin akara ko woro ki bo yo kurana chiki chala woro bolu la bla emin nan pa hebe wala takur rabi an I eba ban i eba da ho eba wonu tontuna kana yel kuiki na iya halabi ajo ka man a a'rada anhu kane gya ambiri puori ayi kurara eŋa bi maana eba kanu eba daahu eba inni ana daana an kyɛlɛ ha wonu fa innahu ban ka daana yahamilu wiziran ka daana na tuo tuobu tiha kana la junubu yawma alkiyama awa kpɛ bolu kiyama daana na a daana na iya wala a daana na tuo ka mm. bojun kurana bon diyaro naana ne ja jajwa da biyan bantu ka hujjatul laka aw alai tentu jinga kwana na yalanta onan dala malta bukata uworubo o dahaba o kannaba kwana poyan baraban gani yan jahanna ko diya ya kufa yi ya rabba ya rabbi shafi'ni fihi ma wanda baba yalla kwana karambo bayalla kuwana chalhebo bayalla kuwana dahebo chaba suwa kuwa jida na ndana amuna daba ajoma sa ndana fayakbalu Allahu shafa'atahu kandana amuna diya kuwana shafa'a aju yata kar diya na numbudu kar diya na kuwana ajun ورد في العصر من أراد الدنيا كان ينبور الدنيا فعليه بالقرآن fiye da Qur'ani wa man arada al-akhirata kade wa bora kiti dikiye ba man fa alayhi bil Qur'an da wa man arada huma ma'an bora kiti dula alaga keba diu fa alayhi bil Qur'an ko bahi anan Allahu akbar ne wa man go kiran diduna na تترى حسيا ومعنويا تنو يعلم أنا tunu bayan ka ne da ban kwaya kuwa na aya mine puo ajin ku na ngun ka muyi bala ajin ku na ngun ka kpam bala ajin ku na ngun ka kor bala ajin ku na ngun ka bunga bola halal soron e ba fania o bunga labla o hissi ni labla Allahu akbar wala ka neɛ na la ban kurana ne ya na ban ama ne gele na jimin yala ti yala kar wa ne min yalla in banna wa man arada dunya fa alayhi bil qur'an um ite kurana nan kan na ko da libi o kui ba gondo bira na yala na muna an na yi kuila al ya mare ba ka yan karan kwana wa bamu ya ka kotu hata entar anin jifili ai anin pikrimi hi ai chaman sigi iban ki nin bir papa ibela ge akara bulu ne njalo bo iban kan da na mun tu kui kadan kan na kura na mun me yebla kui ga min kan lasriya ayi sikiri aven ka dogi na habo a yi sikirin a gan ka can kogilin niya a yi sikirin tigiran ba tori irin man yi yala ja ta yaki da ban kondeme niya a sa ka dana min do kama yaftahi lahu min rahmatin fala mumsika laha ajun qur'ana kaniya wala o hissi kanea wɔ ba mu bi ahyɛ ha wɔ nu ɛnna wɔn ansere he k'i kpari yɛre he k'i degya no onsere k'i yɛl gya kyɛ neɛ ka daana baga an bɛ gye kura ne pɔgɔ ama yaaba sere ho. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ما بو كوانا بابون ديانو nya wa man arada anhu kane jam bir puri kwana karambo engan bi kurana de tonnon tuma engan bi kurana odda habo engan bi kurana cheli wombo engan fa innahu ka dana yahmilu wizran kuna tuwe junubu pon bal kiyama kiyama dara kane wa pigli junubu pon yengara yadkhulun nar ila kwa jahannama bamna ka khalidina fiha ko bere na e kwanna ba angara bro ndiba am bir ku na amana embo ane karebo ama un yel korana puon tin jaha ko ba jinni ya korana yala ne che bada ba yala ne khalidina fiha ko bere la iya kwanne ba jahannama puon wasa lahum hiblan ka tuobu e tiho ka tuobu tiho lɔriya a kubo yawma alqiyama kiyama daara be pɛlɛ wasa himlan lahum ka tuobu tiho lɔriya a kubo yawmal kiyama kema dara kaniyan tuwa junubu yan bondi ya nuna hannu a jun ne jafana an basa a kurana a bari kurana bibu bimbu nganga na poge kema dara bo kaniyan wasa jaha kurana a birpuri ayi kurana a to ayi ne islamiyya ja in ja لأن جميع الأوامر موجود في القرآن والنواهي موجود في القرآن kwaran pelaja kinan wajahu imatur e inja habla iyal mema يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم كاتيه بيوم ينفخ في الصور فوهبو أن فوه بيانكونا wa nahshurul mujrimina tigi nimbɛ wa nahshurul mujrimina karilan criminals yawma izin ana daani bewni zurkan ko nimbi sugri na iya bɛgni zurkan ba ingbaŋu na iya bɛgnu deme ingban bɛgnu zurkan ka noom ne kari ihucha ko nimbi sugri na suɔŋ a yi kinkinkinkinkin na fatu saniya na zuma a ah, na fatu ula kai fayati tati an na fatu ula inda ma saya haluku jami'il khalq sai da isa an tohon bibe mine anna maha kaaba ba wa ŋmahi kaaba ana jamani ka naawuni na nyɔge bolo o teŋ gboŋo piile a wa gaa yɛmɛ o baa han yuo ne ja bi bɛ ti jaa kpee ka bili bila ona la nafhatul ula ona ka kura na la ka wa nufha fi sur fa so'ika man fi samawati wa man fi lard illa ma sha allah kɔɔna fuuhe biɛn kɔna bulla bulla bulla bun jaa an bisa gmare poi nin te gmare poi a ye bon na ne ka ja na i halari fa se bon na na mun bor ku halari ka no ku na mi ngala bla ana sa ka ni salbi ja pa na jan yan ban ban ka sa awa inne ja kabiri yon jamani ja an baba ba nuwara summa nufiya fihi ukhra bla porin mm. kola biyan sake wani labla fa izahum kiyamun yanzurun asa ko kare kiyama ana nafkhatu saniya na bayyana shana yau ba ke tiye biyonga yunfakhu fi sur fuhubu anna fuhu biyan kwana wa nahshuru almujrimina kar sinnin salibihiya kar tignin salibihi zurkan ko yannin bi suwa deme zurkan ko ye nimbibiɛgu ni o dɛmɛ yawma izin anadari biɛgu ni dabiɛn yɛla bala ti na sɛn ba يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم بنا منهم أيلا يلا يلا تاسيان يتخافتون بينهم بنا منهم أصغنا يلا يلا يلا تاسيان ka in labistum wallahi kar ba dunan ma labistum kai ba dunan illa ashra fa sai bel pie minala illa ashra fa sai yuwon pie minala illa ashra fa sai minti pie minala illa ashra fa sai ciwri pie minala bla ban na yala wa ko je ka ka annahu yawma yarawnaha ka to a wone ne ban na ya kiyama lam yalbasu mm-hmm. bana yelen ko ba dunan. illa sa'a min ka to a ne wan awa ka ban je kan ka illa ashiyatan aw duhaha ko tu jiye jimare wora anan walha bolu walha mm-hmm. wora mm-hmm. sagan yan jin yon jama chabla lana kiyama an no'i in bani yatakhafatuna bana munuhun a yala, yala. fara ka ka wam tolaku wa hum biyar da me lablabãn i a kyene a munuho yɛla yɛla kaalado yatakhafatuna bainahum bana munuho ta taa kpacagaŋ in labistum ay kɛɛ naŋa kɛɛ ba gyen dunɛɛŋ illa ashra yɛto gyeɛ dunan yuon pie yuan ciuri pie bɛr pie نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم كرولن وغدب أمبان بما يقولون أرين يلن يا هان يلن إذ يقول أمثلهم طريقا سأغم بقول لأن دلية دانا صرع وهاي يلا إلا بستو كم بوين كي بجن دونان إلا يوما بيبي ينك على بوجوا أبون تلتين أمثلهم طريقا أي أعدلهم رعيا بقوها كل ترو بلا ونيرا نعم. ونيرا كو بجن دونان كفاسي بلو فاسي بيبي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا لا لا كيرانكا ولا ولا يا تمتنا عليه الصلاه والسلام ومن بورن كويل كما كافرها kɛ ka wa ko o nyɔgɔniya jisɔgɔniw bɛ na ce e naba n jɔ k'a sɔgɔnɔ jeejaa bɛ cibɛ e na kpɛ kɔɔ nyɔgɔ i guo a wa taliban ba noba n kari ba yirin after twenty one years ban kpɛ mm. piihi nya mm. piihi puan ban bɛ a yɛrɛ jeejaa ne ba life kyɛ tirene. ti ipo kyɛ tirene bo ka pihe ne bɛsi bɛ ka bila ha na anyira bila kyan kema min ihia ka ne njo kpɛ pie ko pihe ne ba ba ki yi sɔgl te pɛ ne ba ha kila yɛlɛ bila anin tam bɛrɛ bɛrɛ ŋa an bi dunɛ ŋa ba mina ka wa yas'alunaka tontuna koona sughin anil jibal atan bɛrɛ bɛrɛ ŋa ja an bibe kyɛn yɛl ka naamuna na nyɔgɛ neɛ jaa piɛhɛ kabila neɛ jaa kumban jɔ sɔglɔ a taŋaŋ k'o nyɔge i guo fakul tontuna k'i yɛl kubo yansifuha nasfan rabbi ay yansifuha rabbi kan da na muna a tama atama ja nasfan bo wa izal jibalu suyirat ka ja ka tahe wa yeli hmm. fa yansifuha rabbi kan da namuna na choktan an niyama nasfan niyambon tan ne yan karan ka ja lew boru ka ja lew tembihe ka kasiban mahila bari yɔŋɛ bihe ka ja lew tan yɛrɛ aga فيذرها قاعا صفصفا فيذرها كان دانا من نانكيو كوبا انا تنبغون كاعا كو تنبغون كالا لا نبات فيها ولا أشب فيها موشبه بمبرو جابه شبه sofsofan ai mutasawiya ko ja santa adara mun da kuye ne jarin biye ne na nan jiye janja kara akra bojun jeja a santa flat fayazaruha ka'an oraga mun pala tanga bala cibe bunja bala cibe sof Hvor sind der fejl? لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها أي لا ترى في الأرض عوجا أنا سأنا دانا من أن يل تاهنا أبنك تنبوجا سنتانا látara fiha iwajan kí kulaba nyɛ jigɔn ní ìjà tẹ̀gbọ́n ka jie ŋgɔn wɔlɔ ma o ma lɔ sige bia la hali wa ka neɛ ŋgaa ne doza ko te kila e lan de kui o man kila e o sɛli on sen taa a jan. jii lɔ nyɛ kunkun kaŋa a jie seɛŋ a ba lɔɔte nyɛ bɔgɔ kaŋa a jie seɛŋ ba mine a yɛla n daa naa na an yɛn kila donɛɛ na laa fiha iwajan ikumban nye bolu ikumban nye yɛli jaa ikumban nye jigɔn ni jaa ten gbɔn wala amta taa ikula bɛ nye ji kunkun ni da yɛlɛ kuru ten ka kaa an sɔsɔfa onda ka laatara fiha iwaja ten gbɔn ikula bɛ nye bolu kunkun jaa be bɔgɔ wala amta taa ikula kunkun min fil ard kyɛ mm. wuna ni يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم. بلا نعم. أبيو جغيبو بايا abia oni agya power len na wọn de yóò so power yɛ amazing kaana daare biew ni ai akeema daare biew ni bi abiew ni ban na bɛn ka taa gyaa a kyuɣe a lɛo tambiihe ka tengbɔŋo gyɛn tori in ka tengbɔŋo e kun ban nyɛ jigɔnni e kula ban nyɛ jikunkunni ee eh, ana daare biew ni yɛ tabi una daa iya. kaneɛ gyaa na tuure bɔle boɔra laa iwaja lahu gbombu chibe ana ko a daana jile kɔɔnaa wa nyɔɔte kyɔl mbale maa nyɔɔte bii te yiri ka dɔɔ kpɔŋa kaŋa a nyɔɔte kare gaa gyie kare tuuruu puoriŋ a bii yaga wa na ba te taa gyie kare bara tɛbe kare mine folie hmm. kaneɛ gyaa yi jɔɛ je ka ebe dara ebeta je eji nna ga ebe be nje njọra <laughs> to ne ka na ọ bụ kɛ nke o ntụ ya lide ya mba ka wa yunadi munadi min ma kɛ ba it bola bola ka na o boya ora braba yalla fa yawma idhin adal biyo na boya na yattabi'una iya. neɛ ja ba naŋ ture boɔle boɔlɔ na ɛma e ba yɛlɛ baŋ gara k'o kui laa iwaja lahu ka gɔmbu cibe a ku ja gyaa ɛn na baŋ gɔŋ gaa die gyaa wa khashaatil aswat ka kɔkɔɛ e ja a gbinti ka kɔkɔɛ e ja a sigi pare a kɔkɔra mm-hmm. lirrahman aku hinu mun na na mun kwana ban man kan na kota gona cho mo ni bir kona ara watar cho kona ara islam ya yala cho kona jine ban ban ara ya wali ban kona wa khasha'atil aswat kako kwe ne sigin asigiha manga lirrahman aku hinu na na mun fala tasma'u عجبا جائكم بل ويلي جاء إلا همسة أي إلا كلام الخفي يلي في <laughs> إماما يلا جي من بوما شنو لك اليوم <laughs> يومئذ لا تنفع الشفاعة الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ أنا دار بيون لا تنفع الشفاعة كسان دان جوكو ينافع إلا من أذن له الرحمن فاسيني غدانا مدانا من نانكيو هنا نانا من أنكو سركو جوسان دانا o da sanda na min wa radiya lahu kaula kan da na mun eddemo ana da na dambona da na mun na eddemo ana da dambona ta bayanin jama'a an na kwe bolu an na tuwon shafa'a aku bolu aku nuba rasul sallallahu alaihi wa sallam, أول مشفع tuntuna ya nin sa fɔrɔfɔrɔ an na jɔn noba saan a e wala a deɛ Bila puorin ka korana ka o jɔ saandaana a deɛ bela puoriŋ malaka ka baŋ boɔna ka sayahin malaka mine laana ma yi yɔɔraŋ ka wa para k'e gyaa kee gyeŋ kanna korana a jin erɛ zikiri a yɛlɛ so on paahe a meŋ paahe a puoŋ a gyeŋ a na gyɔɛ noba a wala a bun jama'a bebe a na gyɔɛ noba saandaana deɛ hala la ha taa to ka ŋa a gyɔɛ ka yawma izin ana daare bewne laa tanfa o shafa'a كسان دان جو كون ينافع إلا من فاسني غدانا أزن له الرحمن ولك هنه نانا منع أكسر وردي كولا له أعيو يلي يقدمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم كنا من بيان ma baina aidihim bun ja an binin salibihi nin bi toran wa ma khalfahum anin yal ja an bi be puorin wala tuna ilman kanin salibihi bi bun danihi ko dan kumban gili bambu bihi anin namun bambu na yalla namun an banna nin salibihi batar sor ja ban na bantu ata ban nda namun bolu o bambu o godoere وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه كان سيها منا سيها باها للحي أكو أن أكو فره نانا من القيوم ولا نيغا دانا أمبان أهانو منا يلترهن الله أكبر نعم كدوب وجوه هنا مجاز مرسل إطلاق الجزء وأراد كله لكنك وعانت الوجوه كان سالبيه نسيه بمن الهي أكو نفرني القيوم نانا أن إولا أم بانو مغايا التارهنا وقد خاب من لا تيك ني اللي بنايا هملا ظلما ني غدانا أن توفي لمبو linni ŋa daana an tuo julibu a gaanaŋ kiyama e filmi maŋa ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات كان جاء أن وتنتنسوها وهو مؤمن mu'minun atun sohana on tunan بمعنى الإيمان هو شرط نعم. قبول الأعمال الصالحة نعم. بل بدون المؤمن إذا عمل لا تنفعه طاعته نعم. تصحى نيل لورا بلا جاه a yi hiji bilaja a mɛ misiye bila a yi yalla yalla ja bila ja sigi ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ja jala ka a iman ban ba tari silaamɛ ka la a yala ŋmena ane yeŋu teŋ yala ka wa man ya'mal min as-salihat kadiya jaa wa tɔtɔ suhi wa huwa mu'minun asaa kii ee lamaniya ane silamɛɛ mm-hmm. wa huwa mu'minun bi ilaha illa allah muhammadu rasulullah fala yakhafu zulma o ba dabiyan mm-hmm. ko filimu de tun bɛ mm-hmm. wala hadima obo jɔra obo da bia men ko tonton sohu kɔn ŋmaa kaaba bojú nia na mm. on tora kuro ni la yazlimu abdahu abada da daankun san filimu yeme jaa mm. lɔri ka nia wa ilamaana wa baaha ka sikiri ne pɛla kinan tontuma fa la ya khaafu zulman ta jɔra ko da filmin. atuma eŋaŋ a ba tum bee mine ŋmaa pare fere mi bilaki be wala hadma e kula ban tonton som meŋ kɔɔ nyɔge a ŋmaa ba ka sɔɔtil gyin una yɛliyaŋ fala yakhafu baksan kaa neɛ wa kpɛ silamɛ e ba jɔra k'i tumi tonsoŋ kɔɔ nyɔge a kyɛ lɛ ŋmaa ba baksan la bila mm. wala rahka e bala jɔla da biyan k'i ba tumtuma cɔgɔ da tuo k'i be o puom mm-hmm. ka ca min yɛl ka fa la yakhafu zulman mm-hmm. ta jɔla da biyan kona filimi en mm-hmm. to tɔn naa baa bara yabi bara yabi ka sun ta wala hadma bi kila tumi tun sun kɔnyɔ a sɛnɛ buwa ba hmm. cɛ k'i biɛra naamu ko ko ɛfna وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك بللا أنزلناه tinsiri ana qur'anana qur'anan on e bon kanno arabiyan ay lore bihi ko kora wa sarrafna fihi min alwa'id karanno jettaka wa karrarna fi lquran min alwa'id tillewo he fuguhi bu sa akunin saali bihi qur'ana puo la'allahum yaljajuna an yattaku ko jonda na mun ji ankara da biyan aw zikiran zikran lahu bi walama ka fughi buhira tilla ho kurboni ka bin minjo basikiri allahu akbar wa kazalika balagha la anzalnahu tinsigu ya qur'anan on ebon kanu arabiyan ay lorobi kokor wa sarrafna tampala fihi ana kona puom min alwaidi yel ja an ivuhibu kai raga yana kwe jahannama ya dune jimbu ko mala bola la'allahum na mun da biyan abahaba biyan cha tra sunta فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله كان دانا من النان وبيساجون أقابل بلا بلا بنجار Bojunnamulla king of kings, mm-hmm. president of presidents, no. Mm-hmm. Malikil Muluk. Mm-hmm. No. namunka Allah kadda namun nan ugaliyan al-malik nala bla al-haq na yalmangana برجل جلباه ولا تعجل بالقرآن تلونو أنا القرآن كيلو رمباه من قبل سنة أن يقضى وهيه سنة كونان باباه قرآن توه بوبي قرآن وهي إليك أكيد نعمون تنتنا جربا عليه الصلاة والسلام كان fi hubbi tam wa shagafi tam li yatalakka alquran min sayyidina jibril alayhi salam ala taw wal lahza shira bama usikiri jadala qur'ana ngo sigira kurure kulorin dia qur'ana ndu yen nimbir ummu no yobo kabla bia ka jibril da ba kanna ullunno wala ka wala bɛɛr ku yãn dam fu karema tɩya wãna ba ẽna yɛl yaa jigsi bʋ jũm jun, hubbihi o le n nʋn yɛl li talakil haza alquran ku tuho bolu ana qurana ŋa kan daa naamu na n karo ku ma o maŋa a jũm yɛl qurana jaala siwa jaala puum ka la tuharrik bihi lisanak litacjala bihi tun do ki dagel ki jintul lon no kwana engan bojun ki lorun baho ilorun buri bere kun ban kuya bambo inna jama'ahu ki baya qur'ana lambo wa qur'anahu aran ki karamu ko suba alaina obiyatu sam thumma bila porin inna bayanahu قرآن منعيب تفسير علينا وبيتي سيو بنا ويلغانا كثيرا بالو ميهم أجل بالكوكا ولا تعجل بالقرآن تلو نكي دي قرآن باهوية من قبل سنة أن يقضى وهيه إليك سنة قرآن بابا قرآن وهيه كي شله قبها وهيه كي بمبوان لك كي كنا wa kul tumto ka ci liya yal rabbi nda na mun zidni ilman in su han ki wala ki fahama bambo balaban in mun tuntuna sallallahu alaihi wa sallam kinan ka ci raba kurana je jan ba wa un su hilibiye ba wa un su hidarja na mun mun ga emo ku kuma anan dano nana chance ko sohe banko sohe on ka bilala kan boran kan na konte ote bi mpuri debe inga haza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ولقد عهدنا إلى آدم من قبل من قبل فنسي ولم نجد له عزما bilala kiso jalatun loogalani kuna la sayidna adam alaihi salam dana mun nan kuya mun mala yal ja ce ban ka sabo ngan na wa ka sabo ngawa ka sabo ngawa ka sabo ngawa ta ja ban yan kon wa nana an daba lam yukhlaq liyamkus fil janna baba naan andama ku wa kpɛlɛn arjana innama khalakahu llahu subhanahu wa ta'ala ya kan da namuna on da mata da bala andama li yahbuta ila al-ard kusigi tengbawo wa ya abudu rabbahu atatubu da namun bi chuwadang anda mandia anamu po hawa bi ilmin min Allah subhanahu wa ta'ala umbang chada andama a bolu, a in arjana ono po chadan ka andama no po banja ban ko se to kwa se to ni badime la serenkɔla ana seetɔɔne ni onaŋ te da daŋa dawuro naawuni an yɛrɛ ka aŋ dama ni o pɔge ta dini seetɔɔne bɛlem ba baŋ diu te ko yɛle ka ka bila e sɛbɛgo ban sigi ba dinaŋ sigi hali ko da ba diu tone mm. sigi kyɛ daa naawuni boron ka a sɛbɛgo ka nyɛ <coughs> mm. kii de ba mi dibe kyɛ ka sigire ajunka bɛ kɔ la yɛrɛ sa la bie wala ka laamu ti bɔti bɔti be on to dɔn i an dama na waana wa waana dunɛ setɔni yi waana tun da yɛn fɛn k'i ban bon n'an lɛ setɔni ka neɛ wɔn naa ŋmɛnɛ neɛ ɛmɛ ntɛnɛ neɛ ne sikiri peɛlaa tun a tuuri gbɛɛ yɛ gyaa o gyeŋ on tuuri yɛ gyaa o gyeŋ on nɔŋ k'i da kpi bi k'i kpɛ gyeŋ deɛw na ŋmene meŋ maŋ deɛ sɔre aŋ pɛnɛ kurii ka, ka, ka di ka e be zindik hmm. ne na te pelaa ne a tuuri gbɛɛ kyɛ nye abdulmuksit a lɔ dambuomi yuori hmm. k'i ba biri k'o sɔhe 你们果帮果树，是啊，呵呵呵，嗯，你那个，这安得嘛爸爸又不拉？安得嘛爸爸妈妈去四川那边去，去到巴乌巴地啊，哎呀啦，哎们土特产哦，呀啦，这我老蛮嗨，这不会，啊嗨，这水好。 bela tɔka seitani a bɛrin ti daba an dama bila ala kisɔ bɛn yalla ka wala kad ahidna ila adama lahacika kar diɛ an dama ne layiri min kabulu sɛnɛ ka an dama nan ba sama layiri ta dun ne layiri layi bola tun dew ndana muna yalka uskun anta kina andaba kikpe wa zawjuka aljanna ani po yakpe arjana fakula ke dire. min haisu shi'tuma jejja dagbani yannu dire. ragadan yedile diwaga wala takraba hazihi shura sajar amma kaca yan. ke a tɔg peɛloo mm-hmm. dao ŋa ke a tɔg peɛloo mm-hmm. fatakuna yɛne o dera deo kɛ yɛya mina zalimin mm-hmm. filimi miŋa debe ni kaŋa ona la walakad ahidna ila adam te deɛ an dama ne la yiri on kpɛ arjana ku dire bonja ka su to dire dagba nga ka se to alla e udime a a alla yiri labla min kabul sana ku nan banya kwara min kabul sana ku nan ba kwara chaba fanasia ka an daba cha ton tontoma na teŋ karo k'o da tonna o la daŋmane na kuto t'o kyɛ lahore see tɔ fanasiya adam maje ga ga fanasiya adam fagawa kan an dama unyi abol cewa yalan ga fanasiya an dama yihe yalla namuna an imuna ولم نجد عزما له قبل ذلك tɩba yẽ ka yir ku andama nob rẽ me ihum ka walam najid azban lahu walam najid tɩba yẽ yaa azban ka yiri lahu a ku andama a nin tʋma na õn tõnna mm. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا كتي سانغيا تيالا للملائكة أكو ملائكة اسجدوا لآدم كاسيها موكو تنبالا آدم tɩ yau kõon dɩɩ gbeu a mir teŋeŋ wʋna sujud ni na n ban yɛla kyɛ a sujud fi luga wʋna la al inhina walkhusu wa tazallul wʋna la n kyuri kyɛ puosi nia a sigisi meŋa a kyɛ puosi nia bɩ la ban yɛl ko tɩ puosu ba jun sujud yɛ meŋa lee o ba e daga a kuniya jaa a yuga ko tɔ kɛ law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha ka sujudun da daga akunin sala biye ku bandu ku to kura na mun na kiyan da nan be mun ka andama o ay dama biye pogo nin sala pogo ent le furu ade ku men le sujudi akui ba batar sor sigi himma ba yala usjudu li adam ke sigi ya akutudabala adam fasajadu ka malaka ya ji Allah halanta gbongbon an le sujudi illa ibilisa Fasai ibilisa banda fatiha awa imabolu awa in ibilisa kan ya ja an karin lori wutar ki to ya ka tare ta naku bojun kwanar ya ka la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kalla ya'suna Allah kabara ka ba shi handa namuna ma amarahum yalja'un in ba wa yaf'aluna ma yu'marun ko man tuna tuma ja handa an iwala an in ba ka wala laban na tun malaka unja ndawga asluhu bai malaka iblis o ejina atumbatu k'u batuno ta tarje ka ka namur k'u bunya n wo bi malaka he bolu n wo malaka he puom ka kiso wa nana ce ku ta ka fasajada illa iblisa o be ka illa iblisu kuran da idoma ona ta kula da na kuyan da man ka iblisa bin pa he malaka he puom a shaja aba o jahiyan ku kulle sujudi aku jibna on yalla lama lamason ka ni min narin وخلقته من تين نعم. ان مو يتاني إنغان أنا من بو إنغان ما هنغان يرنغ بوسيا وبلو نعم. آه، تانا نعم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى بلا لا فقلنا تيل يا يا آدم عندما وي إن هذا كيف يسيطاننا onan jaha kule sujuru kwini aduwul lak kadin piyalala akwi wa aduwun li zawji ala idin piyala akwi pogman fala yukhrijan na innakuma bilaju yato vela ke shaitani iya ya baini ayi arjana fala yukhrijannakuma min aljannati keto vela ke shaitani iya ya baini ayire arjana fatashka cobeka fataskaya bila onda nan wa nima bayila alfi isnai ban ma alfi sinin nga ba ka ulama usurf ban yalku asilla fala yukhrijannakuma min aljin min aljannati fatashkaya chonya ku karambo una yati hu ban yuwa alif an ma ba fatashkaya ke to vera ke se tani awa ewala awa ihiye ayi arjara ingang fatashka ai fatashka ya ke bayini wasigi abala bojun arjana ya ibe ihe jiyar libiri ibe gare mensin ibe Tuwara kapala ana ja ma f clear akuyi ibe pegara laha ibe era ama kanga ja lolu ka daw na balan ka pogo a iwala a abala aju be ka fatashka ya lama ka imamu kisk abdulhamid kisk rahmatullahi alayhi ona yalyan koyal ka fala yukhrijannakuma min aljannate keto vela ke seitani a ihi ni pona ayi arjanan fatashka kiina andama kiwei a bala mm. ka lianna nafakata في البيت الزوجية يجب على الرجل لا على المرأة lizalika ata bi fatashka walam ata bi fatashkaya imam abdulhamid kiski yali an ka bon an jan na ka an dama fatashka kinan ka fi li islami pu islami fiki pu ka down the poor onan tar sor so ku ire dire bro ka down ne it balwa ka poor k'o kodi balbo ja dawo na bala ka jumba ka fatashka andama ki wo yi abala boju awana gbeje deum ki tu anun kombie awanun muyi awanun bonja awanun dara ku ko e wala ko dora ajun ko ka fatashka yul ka kirom ne be ne yal jata da in ma ka sarfu de be yalla tun wadda fatashka ya ke po adaw na po ja ke wa bala karan lo do men ka fatashka كادو أو بالا بمعنى إمام كيسكي اللبلا ومن الله تديه الرجال كوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك في الجنة إن عندما كي ترى الجنة Allah ta ju'a fiha kakon kun kwe arjana wala tara ikun ya hebin arjana dole ka yela yela wala ban ko bula nyedi nyayar ya ko bukata hanan malabla munna munna ban kan yedi balhi kuti munna ban kan yayar balhi kuti inna laka ina cira baama aya ina sayidina adam ito an tariyan fiha aljana puom alla ta ju'a ka kɔnkɔla kpɛi wala taara e ko yaahɛ fiyɛri buuri jaami taran. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك كنا عندما يا لا تظمأ فيها ككن يوركم كي أبوه an bi arjanan ka kon yuru kwai ai wala tadha muna mun kun toy be hmm. muna ja na toy ka balun kwai o kun cibe wa annaka ina an daba la tasba fiha ka kon yuru kun kwai arjana puom wala tadha mun piyan ja mun kun toy be hmm. wasa إليه shaitan. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شبه يوم طبيعة الإنسان نسأل الله عنها نسأل الله تشنتا جيجا شبورة بلو يلا يلا يبابا نكو بلوه يا نيتا اللي بيه بلا جاه eba ba na ka bɛlɛ bo bɛlɛ mi di wo nɔ ona kuro bo no bile ne yɛ tɛrɛ libia ka ne yɛ bo ko ma libia ko <laughs> elibi jama n bia o kyensa nyɛ to wɔ tɛrɛ libi gaba taa hɛ araba n de yuo stɔɔ ko ha bo establish business kyɛ bibilii awɔ yuo boru awɔ yuo jie. kila do yankuna tuna a iya bolu buhu kuri ya sa sanga nga biye buhu ya bon janga ko ne sala tobi ala bla o niri a bora pahabo bi ayi wasila mm. jeja alla kana an dama simala indila babaha mm-hmm. bebe ki wayi mm-hmm. baran bayele yibu yele kuyi mm -hmm. Ti Tidigen que Satan wa belmi. Walon yala. Fawaswasa shaitanu ilaihi. Ka Satan wa vihe unimbili. Satan wa damu kala. Walon yala. Ya Adamu awun numuwo. Wana bẹ́ẹ̀ kí gbáhánú kò àsìkò ìhìnmọ́ kò ń jà hánà. No. ota da da awa yala bilo ya adamu andama biye wai ma wai hal adulluka kabla unwuli ala shajaratil khuld dakpernu dawga inna di arjana puon chanya an O mun bi arjana puon andre awon hmm. ne na nya bolu bonda an pom fota mm. ɔwɔ ne yɛrɛ nyɛ bondankpɔn ɛyɛrɛ kuru hii sumu kuuli bie ta baa wallahu kpɛ puo a nyɛ a ba, baa wɔna tui bɛrɛ bɛ yɛlɛ kuru tena ba la a nama no bonhun dire a dire naan bana k'a ba baa yɛn kyɛ seetan te bɛlɛ mo hal adulluka bɛlɛ kan wuli ala sajaratil khuld kpɛlɛn bo daw ŋa in na di ki kinonga ankpelan wo mulkin nalo anin naalunga laa yabla naalunga laa yafna amba baaha bo ma boro tabiatul insan ke se na da kan boran فأكلا منها فبدت لهما sawatuhuma وطفقا يخصفان عليهما من ورقه عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منهما شيطان يلي غجون قبل بلنبا بندي أنا بلو أنا دمما أيني بندي أنا دمما أنا نعمل أنكر كربا كوتا دي باو دياوا باها فيا يفرع أن ينيغبا لا fabadat سوآتهما لهما بل بفيرا باندا يرنا من عمون يريان إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى توبا مبانا يرا ياهن يا بابور بان يرنا كان دم بوه جاي يا هتشيه وبل بنجيان بكنا هوا وبوه يا هتشيه وبل بنجيان بكنا جابنا أهنن عربنا وتوفيكا ka an dama nan hawa ban fili ya sifani an maha min warakil jannati alaihima ana arjama da wani ne ya a pagara ba manga ya fiyar suhu yan tarwo shaitan belin ya ya bala ya fiyar suhu ban lo ma da fara ai wala a pagara ba manga wa asa adamu rabbah karabi an dama on cihi boru o da namu na fagawa a bor ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه بلا بورن كان دانا ثم اجتباه ربه بلا بورن كو دانا من لبيه إيه أون إنو فتاب عليه adiya utubu wahada hada a eukanda wala on diya utubu ndana mun wulu ka wa allama adama al asai ka sayyidina adama ndana mun iya wala wulu fa allamahu bi kalmat ndana mun wulu sayyidina adama kelba hebine kuru su ibn kubu kana la ka mm. rabbana ta dana innana kannan na zalamna anfusana kar yawara kar ta be mm. wa in lam takfir lana mm. ndana mun kiran baben kuti wa tarhamna ayata hina lanakunanna min alkhasirin karna iya bolleri ne kan fataba allahu alayhi kan dana mun diya tubu innahu huwa tawwabur rahim ona on loyala chana summa shtabahu rabbuhu bla porin ganda namune on piyehu i bi karka oda namune on piyehu i fataba alai adiya utubu wa hada a ikanda قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال كندانا من الكهبطا منها جميعا ربنا ألف سنين عنده جيكا عنك اهبطوا an daba no pɔɔ hawa a paŋa kyɛ an daba ba loodi k'o ne seetɔne kaara ehibitu minha an daba ene seetɔne <clears throat> yayi mana yɛsi tengbɔn jami an deɛ gyaa gbongbong a pahe pɔɔ hawa baadukum aduwun libaad ba'd na te eɛ taa dibihi fa imma yaatiyannakum minni huda ka kandan wayi ma na ni san a bi ma na ka tuntunan wayi ma na ni san awa wa famani tabi a hudaya ne ja an wutun kandana fala ya dillu ka dana kun bɔrɛ wala ya shika ka dana kun ya bulu ju bɛwlin ja ŋa ŋa ban sigi bulu andama ani po pɔgɔ hawa anan shetani mm-hmm. ana la ban ko wa sigi ban ji toban mm-hmm. ban yi borata ban boɔrɔ andama no an dama ni pɔgɔ Hawa, maga paaloŋ meena ŋa gaa taa ai maga paaloŋ ba yɔb atata a te ta arefa taŋa na be ka an dama a nyɛ hawaa ban boɔm be ka arefa bantaa gyie a yuŋ karambo a biŋ kyɛ kyɛ deɛ a a Ah, tsina poe show barakega ja na vuonga eh, na ba tsombo wanti 0392097258 chabi 0392097259 la tsangrami na tsoma abuante eh, pia buni wata ki pia show tsina kui ana vuoni ki ban tsoma abuante 0392097258 tàbí 0392097259 láàtẹ́n gírámì iná tún ke kenan buwante tana din ke kenan show alan sohobin ta yantaran first caller alayeju ah, jina jina ja na turkey ya ba su ma ci mina ban ma'al a han alawatun abuwante 0392097258

mala hacha bonte pampana 0392097258 0392097259 la tan grami me emma na ton abonte eh kwasin jam watarun le duki nan du kuti jenga show na wela akuti e yoren jem boni ta yire assalamu alaikum wa alaikum salam an nuna jema mm an yoro la ali abu yakuwete eh, oh, kan madawna baraka barakaya min question man tur tarja to wayele ana ana qur'ana gundin to man me suna yan piya awa to mun kala ana aya ah, ne kan gundo biyala ku jama'a karinya bilanan la kana na kire nga niya jara sama la sa'a yo filele wala sa'a kama an do dalb ma ana to gon dum mo an ay tan kuda kan ku dikar nya bilana Allah assalamu alaikum Hello. Uh, so ja kina mo bon te ki mala tama mora ki ko leti jian chele raki wami e kokore e yorin jien boni tire hello e yorin jien boni tire assalamu alaikum wa alaikum salam azingala ne mbona ile dondole ina to na tubaru amma amma amma ah, ma bambo na da barka e ai eh, ta barka bambo gbɛŋ ka a diina mini ka o pɛla ku nɛja gbɛŋ ka di balibu ka o ta jaala dunɛŋ chɛma daari ka ŋuna ka o baa ti baahi suŋ eh, n kwalisi man ta a yɛn piɛ shɛwaya n bɛ ti jaga yɛn niŋ ŋuni puhibu karima yɛn n puhi sagifu to a sagifu puhili yɛn puhibu yɛn puhibu ha tani to a atani yampu ne anda ta sorka eh, yan yampu a aina jin yi ta ya le i atalun ni ingan an anda ta sorka alman la soroko na on biyu upu ne ntaka ga an anda tar soroko wa i abu yin pacha un make mistake a lojin to ne jamun ban realize ani mistake ne on ban salama ba. kɔnkaremaka am um, um, and it was bunga tumpu sakafo antar sor kai bu hana here is the case in question the man nan pihalanga awa kunan ba ha salam ko gbeji ai fati o da se ne lo lo realize ka belala ki lo dorba amuna mo yana lo jimin alopa ha bun yan ne bi yana lehi fo me tafu atu le puo manjala barka ga ja na poem barakaya jana hello hello ayo ni jiyan boni tiro hello assalamu alaikum wa alaikum salam uh, ah, ma Allah in mara bona yira zongo okay uh, ah, ah, ma an ba tara kwasin ya kan su nyan poe so barakaya jana mun na mun na malum pa ho ni ko man amana ka karwo na man won ti ma tana an yala man tara kan yala Sina poyin barka ya gaja a nin buwanci jiyan 0392097258 0392097259 buwanta pampana kardi isa sauki ni show a sahabu question jawo tarki piya show eh tana dia question bunyan apaha hello hello, hello. yorin je salamu alaikum wa alaikum salam yorin je bo ne ce hamidullah ne ok abu ne yire mo kai sala jama anaba maya ni ambatar ya le ko shin na zuga ce nan puye shi otoro kan mun la pa ho bambo taddar jamo kan wun kodawa o man ga ya jama'a jale jama'a ya sai man ba ya le je wo mu dawa ba da bulanyanga bakana koji yagagiye jango ko wonshe dawa kamar kama hamba mbele chiba chese kwa walama chama na fara parata bango hello hello hello yoro jembo boni tire hello salamu alaikum wa alaikum salam hello ትወናይና ያላጋራ salamu alaikum wa alaikum salam eh annola jema mm ba ma matira ga ne ra cha mai na ma ma ya ra anin tu ya men kuta program mun na pa ti on na to she ko ni ni bore ana min ya mo ko yemmo a a puwa mun ko ra karam min da ambo shi be kan na na wala ila ko man so mun kuti bala ma ma ya ga ya ga nakaa Hello. Hello. Iyo je mbone tire. Ah yene se honda o bi bini karambujiye. Okay. Ah, Hello. Hello? Hello? Hello? Hello? Iyori ni jiyan boni tire. Uh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Uh, Tunapoye shehu barakaja. Ibrahim nana abu na jira kumja haya. Uh, Napoye shehu barakaja. Tatinaka. Muna gane shehu bor tora. Uh, muna mara ta jaya. La shakar gani bor tora. Nyan su koyan question kan shehu. aw ka ɲɛ bɔra k'u tubu ka silamɛ wala ka ne na tunu a bagase o ma bɔra k'e da e da caman kuma ka ɲɛ aw ka ɲɛ bɔra k'u ka silamɛ ko wala ina ina tunu ka so man ya piyese k'u da wale kuma ka ɲɛ abarka ok tana poyen bara kaga ja janga tana da a koles abin chele ga shoji ku to wale ana koisti na kuti um, farfarta poye jama'a mine poye yon kwaise hinane ka duwabu ban yan sohe a kuti nda na mu ne duwabu hili ban sohe kuti ni muna da a duwabu sohe a kubamen ta nuba ja muna lante a en arijana bilala ti be bi to kaŋa yaliyaŋ nte tuwa yaliyaŋ ka kurana o gondo gondohi ka noba da boɔra ba dunaa yeltarhe ka noba mine meŋ tore ba bama kyɔŋ tore e peɛlaa ka neɛ zaa e wala e ka neɛ zaa e kaaroo kenaŋ ka nagefulɔ lee ka neɛ meŋ tɔŋ ŋmaa nagefulihi mine yieŋuu a bini meŋa yieŋuu en meŋ maŋ lere kwara sura hena an balihikui in kanna a puon kinan le sujudu ja sohi yala buwar hena nda na mun nan kuyan ono sa kuyi ta ja ban yan kaga yiyen wo po otaran a tuya fa kula kula bla ka nda na mun nan kuyan hinu hun man sige sagban duna sagban foro a yɛlɛ korɔ te ba baŋa aŋ gbihe a yɛlɛ korɔ te ba baŋa aŋ gyeŋ beezihiŋ a yɛlɛ korɔ te ba baŋa ŋa aŋ yi yuɔra ka bela ka tombɛ tona kaŋa bie yɛ puoŋ a na ihi a kpɛ nyɔge kõɔŋ a le naao fo kyɛ sohi ka maa naamune veŋ kpei ka bela neɛ kaŋa bie yɛ puoŋ a tuŋ gyuri meŋ ŋmenaa a na boɔrɔ ka maa naamune veŋ ko kabilania gratare o yɛlɛ boɔroo naaŋmene sɛŋ a ana ihi in kun bɛhi kyɛ ihi a gaa sɔhi ka naaŋmene deɛ ke ara boho ŋa taa hadisee ŋa amnare kɛ a neɛŋ e duma wɔgre gyaa ane tenkori ŋmena e yɛre sɔhee gyaa in boɔra n daa naaŋmene maŋ deɛ kaŋ a fɔrɔfɔrɔ a du a tenkori daŋ sumaŋ ne yaa ba nyee a yiiruŋ wala wagd na an tar sikiri ho ka niɛma n tʋɔm bʋrɛ yɛlɩɛga ku naaŋmud wonno ka goma ba sibe ka inna naasiata laili, hiya ashaddu an, wa aqwamu kiila ka neɛ laresɛ bilaŋa a ɛra ina nyɛ bolu ina nyɛ magan ku pɔŋ a yin daa naaŋmud sɛŋ i diibu lomboriŋ i yɛrebu lomboriŋ i bukaata kuubu o lomborin Bi wala ba tɔ tɔtɔrɛ hadisi. an kai yasin lima kuri alahu kai yasin yan blaja isikiri an tori in karmo abura yal jaka namun na ewara namu ne una malan akwi tillatar badul ahadis wa in kana gera kawiya ta hadisi na na ja ko ko afaya awa um iza waqat aminata karambo bana an tara harjaha anin jalabi a wana a jun silama ture hali kinan biyan ko bonan wani kuri cimin tur ure amin irwa amin ira biyala biyala ina yi ban bonan wani kuri kimin yalne kawon lanta kan da namu ne a rikuta bukata balala ba a zindo dabayi o su ha kwesin fiye kan safu ban puho a puho ta ata kaalimaan jiŋ e taayɛ a bahi bonuu on bahi salaam na a saŋa yɛŋ teɛhi a yɛl kuu kɛɛnaŋ naŋ ba yi a musiliŋ a lemaana a puohi neɛ bonyeni kɛɛ gyaa aha a na tuu k'u puohi bonyeni k'u wa jiŋ e taayɛ mazhabul malikiya puoŋ baadeɛ lɔnyɔgɔ bila on bahi salaam na zuŋ kuwo jeng etaya abaha bolu a salam chele uga le su juri gbere bolu ai awo ko kunu ya kuwo etaya kuna don okula etaya bon sotin yalka ba di ya labla on baha salam na salamihi ci safon anan ven ba lo ven an nyɔge o bila a nan wuli wuuda a e taayɛ ba bahi salam ka subhanallah un ihi aloodaa bunyeni ni a paɣala asaŋa kabiliya nyɔgibu la una iya taɣaya o kun bahi salaam kyɛlɛ o gaa sugbiri gbɛrɛɛ baluu kyɛlɛ o gaa sugbiri gbɛrɛɛ ayi n tɛɛ baa zendo bala la kaa ŋmene wa kaohi yaga yaŋ ye yieŋ haali yɛn ti gyin sɔhi kɛɛ ŋmene ko'ohi yaa a wa saaŋ kaa wɔgera na on e tɔɔre bie la yɛn wa teɛhi yɛ tun la waŋ a wa a ŋmene a lɛohe ana sãn yaa kula maalo yɛla wa nyɔga a ŋmene gyaa gbuli a ha tɩ koɛ sẽn da kãga bala mm. mm. ka ba silaama wa ka silaama tubu mm. on kun baŋ on ba baŋ bon ne ba man de kpɛ silaamɛɛ na ina yɛlɛ la tulakinuhu shahadatai mm-hmm. ina zamin ko e eh, ana shahada hayi ne ina ka ashhadu kuyal ka ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kudiya wa baha banka ka la ilaha illallah ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuye ka muhammadu rasulullah nti a ya ture a e, emun bila in bila pelku ka shahada na minin umun laka idiye e siye de jina yan ka dana na cibe ko tun bai wajibu ka tun tunya harjaga ka ya tunya yau ka namuna nana in laban ka muhammadu min namuna tuntuna la a tumu on e tuntun ha. ɛyi yɛre belaŋaa awa wa fiki ka mine paahɛɛ taa bambo mine yɛre yan ka see k'u te so kõɔŋ bojum ba nyeraŋ ka oŋ da ba puoho ŋmene na woo gyɛŋ pɔlepɔlɔ ka pɔgɔ meŋ la woo nyɛ o gyeehɛ aŋ pare bii woo ne o ba laŋ gyɛŋ yɛ kyuu ba su ana koɔhɛ na o wa e kɛleba pampana ne k'u ti so silamɛ koɔ a silamɛ koɔ la o la wɔn do nyere ka o yɛn kpɛɛ silamɛ a so koɔ a so ane koɔ nii forifori ka a koɔ ne man te dɛɛ o gyɛlɛ ba kori ane buuhu ne a e wala a baha a jun ka a mazahabu himine kaara ka firibu la k'o so bolu k'o so a koɔ ka a mazahabu himine kaara ka ayi firibu naŋ k'o so a koɔ k'o turu yɛl kɛlema na a baha yan. a dɛgre yene gyaa yie o eŋaŋ faa ka kaa wuli kula e yal jala kaŋa ka dɛgre na a wa yi wa ka bo jun sanu nda bi yaa ŋmɛna nan da wa yaa ŋmɛn nan na o meŋ ŋmɛna na neŋ forfor lo n wa islam ya na o neŋ pɔgɔ naŋ ba lantaa o ba gyɛŋ pɔl ka jun kari ko so baluu kõɔŋ ba noo nyɛraŋ kaa kõɔ suobu o ya bolu yɛl nonno no sɛŋ n teɛ ŋa ŋa la n na tuubi emna tubu ne shar no ahane ko ne suwu bojun akwa mam gulun na fa ina yalan gablala in wa kwa salamana ina tubu ko nga an ikon forfori ara ko na mba ki de nyene kan yan kwa salamɛ asokuwa nga in wa ibaha indi tanji pon wala ina pɛgi idunkubo ane faga hija la halanta kayi bila puorin ka ụlọ dọ anyọ kụọn ablan silam amenye puho mu na anyọ na ụna anyọ akụọn a wọta otobo bi kụna nnụn ka onyọ akụọn apịa wọ gbaa gya kụna ebe ahụ onyọ uju anu nyu lanta apịa gye ka kụọmu mbọ yi bere puori ọmaga ya ayi olombo duri apịa eme mm. lombo gọọ a pɛga a te bolu a te e gbɛɛŋ da nyɔga kõɔ kyɛ suoro wa mm. ka na wa wula a kõɔ suobu le ha laŋ o nu puoba tɔg dagloŋ o pɔgloŋ bi o bala ta ha a kõɔ suobu eŋaŋ bi o ba dʋʋra a kõɔ suobu eŋaŋ ku na wo wa yi kɔɔra wa tare o na ba te kpɛn a puoho mm. a jun neɛ tɩ ba tuubu ina yɛlɛ ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kʋʋ deɛ kadram wannana hika la ilaha illallah hudiya muhammadu rasulillah a sigiyam la okpɛm bila tiba bi taara namba kpɛm da na mune muna wani ba mm. ma kpɛ sai jara bila la ah, mm. tina poe ti cheli wani bo barka mm. asuha ah <laughs> la. ba ti tara bibili karambuji ata bi karka anaha Ta karba dawa ti nuwan jiwun kan naŋa malam ibrahim o karin dewu. a kan na bihi qur'an wa tajwid wa fiki, wa tafsir mm. dondolin tɩ karema a la yaa o ba musiri ne nimbitɔɔreŋ kɩ naan dɛ sɔr ne maŋ tu duuro kɔtum a boŋa radio apɔwɛs ne e naa nyɛ baŋ ana sampaana ka ne gyaa boɔra k'i bie karenkura na sɔŋ a daahi jogo a baŋ bon na an laban na haa kyɛ a baŋ kura na tafsiri o meŋa meŋa neŋ e na baŋ gaa ne bie ana gyieŋ bilala tun a bibilii kaŋa umbi adabiyan kinan ga kwe anta adabiya uh, eh, primal na mm. ina nyɛ ti karima shɛ hisab mm. un yuo bolu un yuo bibilii be a min mɔɔrɔ niba be ti da sani kaŋa la bila ka ka ti yuo darsa una a fɔms ban nan koɔha mm. ban nan a fams ma bie dodo store mm. bi ka bi shehi awal jien mm. ana na bi ma dan ko jien ana fams na ban ko hana tensi ban bayan la yuo da sapala mm. a paha sandamuni kinan par sandamuni musi na mm. an culo wa na gota bogosiyana mm. musir kan a hebe ban me karindiri mm. a ahben ta karma shehi ali a nata ta yayyuwa ya ti e yɛ bibilii da saa be a vɛn kɔɔ ban bon na an la kurana a ban bon na an la fikihi a jun ana kaŋa jaa ona ban ɛɛ wala ona ban waŋ balala karnan la o gaa kpaguru area ti yuoye e bolu ti yuoye jisɔre da sɛbe n ba danaa an da muna lɔɛ ba jie ne kee soloturu jie nimitɔɔre naŋ ba yuoye bibilii da sɛbe jisɔre aju ne jamin an bi kpaguru kpachagan kambal kpachagan ki biye ba nyira da sagara ina ban tuwobon a gana jiyenga mm-hmm. bi mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala abihi bana nyiyan min jwa karambo anye bolu anya karambo nga ban na kuba ban ba mamine bonya mm-hmm. abanya karambo nga dar kira yan no chibe ko tiya ya yala asuha asuha akuriye ntiya da sahe tinnan yuo ana labla tɩ la moorãng ka d yuo dasahe a paasa ka na lɛb gaa nembɛrã lombori nembɛrã a meŋ karenyaga kyɛ mm. boɔrɔ kɔɔ la paasa tɩ karin karendeo a da biaŋ mm. saturday and sunday baŋ puosi lansara baasi bibe a karema meŋ bɛrɛ bɛrɛ ne gyaa aŋ gaa misra a te karenna mm. ba gyaaŋ bibe tun sʋn a daa subject po a kanna noba وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنبوه honorable dr rashid pelpuo anin vuonga onde kutenga wa central mp da na mune muna da yala nga malu mizana da na mune yal jana e biaw anu yi de biaw ay do ta jana man ta ja muna ta tanga tunda po home radio ton ton ba ja appeal said na asprilla our top ne ja antuna ana radio ngang te jala halanta muna malti yala tun latar ne kanga to ya ce ja ku kun kutu kuwan on karinyu nda na muna tana yal Abdul Basit tana hmm. yal kan da na muna bunna Abdul Basit amman ihi hmm. awanun kuwanga ka dewa jaman yunga da na mun mun da yulu kabiri mun da yulu kiyama dara ubon mun umman i a en a ce nan da na mun abon mun na en barka on kala na karma biyan tikara e karma biyan kan yuye e karam guje fon fon e balala bi man pa son tikara ah. e bi ne yuye je fon بان كودوغا نسوري لبيتوالي وبان بانسون بان من ديات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين I gave my salam